سنتريال رئيسة نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد kamar yadda muka saba haduwa a daidai wannan lokaci mai albarka don ci gaba da tafsirin ƙur'ani mai girma bisa ga horewa da yadda da amincewa na allahu subhanahu wa ta'ala za mu ci gaba da karatu kamar kullum muna masu farawa da kaskantar da kanmu da mika kokon bara zuwa ga allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta littafinsa ƙur'ani daidai ya ba mu ikon fassara shi daidai kuma Allah ta'ala ya taimake mu ayyukanmu ya dace da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna ƙara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikin bayin da ake karban addu'o'insu ake yafe musu ake gafarta musu ake biyan su da gidan aljanna a cikin wannan wata mai albarka muna ƙara kaskantar da kai da miƙa kokon bara zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da aiki da sunayensa masu girma na alhayyu alqayyum bai hada fuskokinmu da na iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu a gidan aljanna gobe kiyama gaba daya muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala wannan annoba da ake ciki ta jarrabawa Allah ta'ala ya kawo mana ɗauki ya sauwaka mana muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana ƙarshen ta ya dawo mana da cikakken aminci don ci gaba da harkokinmu na addini da kuma na rayuwa da muke yau da kullum ba tare da samun wani shamaki ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya amsa mana kyawawan addu'o'inmu kamar da aka saba za mu fara da tambayoyi waɗanda suka rasu a dalilin annoba Allah ya ji kansu ya sa sun yi shahada ne waɗanda suka kamu da ita Allah ta'ala ya ba su waraka waɗanda suke da lafiya da waɗanda suke kamu da ita ma duka Allah ya sa ta zama rahama zuwa gare mu dukkaninmu Allah ta'ala ya samu wanye lafiya wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam allah ya ji kan iyaye amin ya hayyu ya tsayu don allah malam menene hukuncin kan siffa da adadin shan nono da ke haramtar da aure da malam ya yi bayani a tafsiri na jiya mun gode allah ya saka da alkhairi amin to ai jiya na yi magana cewa na farko siffa da musamman adadi na yi magana a kansa cewa hamsu raba'at ma'alumat shan nono guda biyar waɗanda suke sanannu da za a iya kirga su kuma a koshi su suke haramtarwa shine sharaɗin na farko kamar yadda ya zo a hadisin muslim hadisi na 1452 na biyu kuma ƙari a kan sharaɗi na biyu da ke haramtarwa shine mutum ya sha a lokacin da yake cikin shekara biyu ko abin da ya kama da haka wato daga haihuwansa zuwa wata hudu a irge na shekarar musulunci daga almuharram zuwa zulhijja dogaro da hadisi riwaya na imam a tirmidhi rahmatullahi alai hadisi na 1152 da manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi ce illa ma fatakal am'a fi sadi wa kana qabla al-fitam shan nonon da ke haramtarwa din shine wanda ya kosar da ciki ko ya cika hanji wato yaro ya sha ya koshi kuma ya zama qabla al-fitam gabanin ayaye shi kula da tafsirin ayoyin da muka yi magana a kai a darasi na jiya da kuma yar uwata da cikin lukuman aya ta goma sha hudu za mu fahimci cewa ai shekara biyu ne ake shayar da yaro liman arada an yutimma raba'a ga wanda ke bukatan cikawa kamar yadda muka yi magana jiya to da aka kasance a cikin shekara biyu idan yaron ya sha nono bayan ya kai shekara hudu kawai aka ba shi nono ya sha na wata mace bai haramkarwa. bi ma'ana ya zama dai gabanin a yaye shi ko shekara biyu duk wanda ya riga isowa sai ya aiki da shi na uku magana akan siffa din wanda ina gajiyar siffa din ita ce ban yi magana akai ba kwata-kwata a ka'idar siffa din shine a ba wa yaro nonon mace kama ya rika tsofa da kansa ayyun suka tifulu a sadiya ya kama yana sha yana sha ba a kwace ba shi da kansa ya gama biya kofi sai ya sake shi gaba da wasansa ko ya ɗauki hankalinsa wani wuri ba tare da an sa shi ba in kwacewa aka yana ta sai aka kwace to ba a irga wannan a matsayin sha ɗaya sha da ake yi sai ya kama nonon ya sha sha da kashin kansa sai ya bari kamar da suka saba yana kallon wani abu ko yana wasa kuma iya da ikon ya dawo bai dawo ba wanda yake bayyana mana cewa ya koshi to sai a ce an samu daya sai ya kara sha na biyu shi da kansa sai ya bar nonon ba a sai da shi ba sai a ce an samu biyu in yana sha sai aka yanke a magana mafi inganci wannan ba a irgawa da shi sai dai shi da kansa ya kama ya sha ya bari a hakan aka samu mafi kankanta guda biyar to wannan ta zama uwa gare shi a bangaren shayarwa kuma ita haramun ne ya aure ta ko kuma ya auri ƴaƴanta saboda ƴaƴanta sun zama akhawat nasa minar rabaa kamar da yake a cikin suratul nisa aya ta 23 so anan sai ya zama sun zama ƴan uwa so wannan shine sifa ya kama ya sha da kansa ya bari wallahu ta'ala a'lam malam tambaya ta ta gaba shine tambaya ta ta gaba shine idan har ana kokwantan ya sha ya ƙoshi kuma shan ya kai biyar ko bai kai ba kokwanto ya shiga ciki yaya hukuncin yake to me yasa za a yi kokwanto shi addini yana so kowane abu a kula da shi saboda mai tun da shan nono iya da asali sai a kirga a kula da shi in kuma an samu wani abu na kokwanton ya shiga cikin hakika da ba yadda aka iya ibn qudama rahmatullahi alaihi cikin al muguni a cikin juz'i na 11 namba na 312 yana cewa idza waka shakku fi wujudin raba'a aw fi adadihi fa kuna yutawaqqaf wa yu'mal idan aka samu kokonto akan shin ya sha nonon wata ko bai sha ba ana kokwanto na ɗaya kenan na biyu kuma ko ana kokwanton adadin shin hudu ne ko biyar ne ko ma uku ne kai ne ina ga bai wuce biyu ba ana ta kokwanto an gaga da rinja yadda kokonton in aka wanda ya fi karfi cewa a ya kai biyar sai a rinjayar da biyar da amma in kokwanton yana babu wani bangaren da ya fi karfi a cikin littafin sa yake cewa abin da ya dace a yi sai aiki da yaƙini shine sai a ce yanzu to ba ta haramta gare shi ba ya'yan ba su haramta ba me dalili ya ce sai aiki da ka'ida ta usulul fiqi ko alqawaid alfiqhiyya cewa al-yaqinu la yazulu bi bishak shi yaqini baya bushewa da kokonto menene yaqini yakini ba ita ce mama da ta haife shi ba to kaga al'asulu akwai uwarsa ita wannan zato ake shin ya sha nonon ta ya kai biyar ko bai sha ba in ya kai biyar din da kansa yake sakewa ya koshi ko bai koshi ba to a nan ba za a haramtar da auren ƴaƴanta gare shi ba saboda mai saboda yanzu kokonto ya shiga ciki saboda mai al'asulu shine yaqini shine asalin to yanzu ba za a ajiye yaqini a dauko shakku ba misali mutum ya kokonto ya tabbatar da ya yi alwala ga inda ya tsuguna ya yi alwala ruwan na jike sai na kokonton bayan ya yi alwala ta warware ko bata warware ba kai ta warware ko bata warware ba to a yanzu sai a ce me sai a ce alwalarsa tana nan saboda me saboda yin alwalan yaƙini ne ga inda ya tsuguna ya yi ruwan bai bushe ba warware wanda kuma kokonto ne ba za ka ajiye yaƙinin alwala da aka yi don kana kokonton warwarewa ba sai a ce tana nan shi sa ka'ida ce duk abin da yake na kokonto ba a gusar da shi na yakini ba a gusar da shi da kokonto mutum ne kana ganin sa ya yi alwala kuma ya garke shi assalamu alaikum la ilaha illallah baka da ikon ka fitar da shi a musulunci saboda shakku sai da ne saboda me saboda al'aslu din shi da imanin sa da Allah so wannan ka'ida ce muhimmiya cewa al-yaqin la yazulu bi shakk duk abu ne yakini ba a kore shi da me da kokonto sai dai yakini ya kori yakini amma kokonto baya koran yaƙini. so kula ga wannan sai ce ka'ida za a kaddara da shame da cewa ba ta haramta gare shi ba mai karin bayani ya duba cikin almuguni din juz'i na sha ɗaya, nan ba na ɗari uku da sha biyu, magana ya yi ta a kai. wallahu ta'ala a'alam. wannan ya yace assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa don Allah malam a taimake ni da addu'ar neman buɗi a kasuwanci na da zai rika yi arziki na ya karu to dan uwa wannan tambaya ce muhimmiya arziki ya karu amma abin da za ka gane fa arziki ba shine kawai kuɗi ba shi kuɗi sunansa almal ko annukut in an ce arziki musulunci arziki ne lafiya arziki ne ƴaƴan da Allah ya baka arziki ne mota ma ta zo buge ka ka tsira ka sha da kira arziki ne me za ba hauke yake cewa ai kaiwa ne ya ya yi arziki shine wata fitina ta tunkare ka Allah ya kubutar da kai to zaka in kace arziki to wannan bai takaita akan kuɗi ko kasuwanci ba ƴaƴanka dukiyarka addininka imaninka lafiyarka duka arziki ne to zaka akwai bambanci tsakanin kuɗi da arziki mafhum tayyib na biyu gaskiyar magana ban riski wata addu'a guda ɗaya da annabi ya ce gashi mai kasuwanci kawai ya karanta ta ba cewa ita ake karantawa sai dai general addu'a wata da ke gamammiya da ta zo cikin sahihu ibn majah hadisi na 66 da annabi tsira da aminci sabbata a gare ke karanta da mu addu'a Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wannan ita ce addu'ar da ga arziki ya fito a cikin da aka karanta shine Allahumma ya Allah inni as'aluka ni ina roƙonka rizqan tayyiba arziki mai daɗi wa ilman nafi'an da ilimi mai amfani wa amalan mutaqabbala da kuma aikin da yake karbabbe a wurinka subhanahu wa ta'ala wannan shine abin da na tabbatar da na gani ya tabbata a sunna kuma hadisi ingantacce to ina baka shawarin yawan karanta wannan Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala kuma lokacin karantawa mun ce rizqan tayyiban ka tuna bai takaita akan kuɗi kadai ba iyalanka rizqan tayyiban ne lafiyarka rizqan tayyiban ne in ka bauta wa Allah da ita duk wani abin da Allah ya baka na imanin ka rizqan tayyiban ne to zaka sai ka dauki ma'ana ce ga mammiya kuma babu laifi ka duba lokutan da ake karban addu'a ka roki Allah ta'ala ko da harshen larabci ko da harshen da ya sawwaka saboda wani lokaci dacewa da lokacin karban addu'a da kuma ikhlasi da tsarkake Allah da ke zuciyarka ke sa addu'a da ya tasiri kana iya roƙon Allah ta'ala Allahumma barik li fi tijarati Allahumma barik li fi tijarati Allah ka sanya min albarka a cikin kasuwanci na wannan zai taimake ka ko ka riga Allahumma waffiqni fi tijarati wa barik li fiha Allah ta'ala ka datar da ni a kasuwanci na ka sanya mun albarka a ciki wannan na da matukar muhimmanci kuma abubuwa biyu da zan kara baka shawari akai kololuwa shine alakar ka tsakaninka da Allah ta fi komai muhimmanci wajen dacewanka da duk abin da kake nema in a ilimi ne kake so ka samu ilimi wallahi ba abin da ke da muhimmanci kamar taqwallah in arzikin kake nema ko kuɗi wallahi ba abin da ya kai takawallah yasa arzikin Allah ta'ala ya kira shi a Qur'ani ya gwama shi da takawa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbu inna Allah balighu amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadira wannan cikin suratul salat bangaren aya ta biyu da kuma aya ta uku gaba ɗayanta Allah ta'ala yace wa man yattaqillaha duk wanda ya takawa yaji Allahu makhrajan Allah zai sa masa mafita a duk da da ta tunkare shi zai samu mafita kuma wa yarzuquhu min haythu la yahtasib Allah zai bashi arziki ta inda ma baya zato duk inda baya zato Allah zai bashi arziki kaga kenan tunda an ce ta inda baka zato za a zarta, ka to ashe wurin da kake zato za mu wannan babu bukatan ma sai an fada wannan balagar qur'ani ne tunda arzikin zai zo ta inda baka zato to wanda kake zato kuma wannan insha Allah ta'ala tahsilul hasil ne kawai abu ne da ya riga ya auku so daka ban ga abin da ya kai takwallah cikakkiyar biyayya zuwa ga Allah a wajen neman arziki ko a wajen neman ilimi da ya kai wallahi takawa ba shine takawa ka bi Allah sau da gafa cikin duk abin da ya ce a yi ka tabbatar kana kokari yau ɗinka ya fi jiyanka gobe ya fi yau ɗinka wajen sabon Allah ka zauna ka irga zurban ka in sun kai ɗari kake yi ka rika rage su ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ka tabbatar da a yau ɗinka ka fi takaita zunubi akan jiya gobenka ka fi takaita zunubi akan yau sannan bin Allah ka na yau ya fi na jiya kuma bin Allah ka na gobe ya fi na yau idan kana wannan insha Allah ta'ala Allah zai taimake ka na karshe kuma ga duk kasuwancin da ake so a yi nasara sai an gujire ba a cikinsa wannan shi ma muhimmin al'amari ne duk wanda yake kasuwa yake so Allah ta'ala ya albarkaci kasuwancinsa dole ya guji riba a cikin kasuwancin da yake idan ya guji riba insha Allah ta'ala Allah ta'ala zai taimake shi akan wannan kasuwanci nasa in ba mu manta ba akwai hadisi da dama da suke karantar da mu gusantar riba akwai ayoyi da yawa da suke hana mu gasu a bakara gasu a cikin ali imrana duka suna hana mu akan me akan riba cewa mu nisance ta a cikin hadisai ga hadisin sahihul jami hadisi na 3542 da annabi tsira da aminci sabbata gare yake cewa riba wa in kasura fa ba ta ila kullin an riba duk yadda yi yawa ka tara dukiya jari ya yi yawa in dai dukiyar riba ne a shagon ko a kasuwar ko a kawun din annabi ya ce wallahi karshen ta ne karewa da kuma kaskanci in dai riba ne annabi ce a kula da karshen ta ba farkon ba karshen so sai ka kiyaye ka tabbatar da cewa ba ka nisan nisanci riba duk kokarin da za ka rika yi kuma kana yawan sadaka a cikin ribar ka sadaka tana kuɗa bala'i da sharri kuma tana taimaka mana insha Allah ta'ala wajen yawan yawan samun arziki Allah ta'ala ya taimake mu aran ma bismillah yau zamu tashi akan darasi na goma bakwai ko a wannan wata na Ramadana hijira shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu insha Allah ta'ala da arba'in da ɗaya. jiya mun fara karatu a cikin aya ta 200 da nawa 233 ko aya ta 233 insha Allah haka ne mun dan yi magana kaɗan akan ta muka tsaya ko da yake karatun duka akan nata ne eh, sai dai ba mu kammala ta ba muna fatan Allah ta'ala ya ba mu ikon kammala ta yau inda lokaci mu shiga ta gaba da ita kenan akan ta gaba na'am أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين من أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار الأرض والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاغل فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير jazakumullahu khaira wal walidat iyaye mata Yurubi'ina suna shayar da aula da hunna ƴaƴansu maza da mata haulaini shekara biyu kamilaini cikakku liman ara daga wanda yake nufin ayyukin marraba'a ya cika shayarwa wa alal mauludi la ga wanda aka haifa masa ɗa shine uba kuma mijin mai haihuwa hunna haƙƙi ne ya azurta su su iyaye mata ɗin da abin da suke bukata na ci da sha da makamantansu wa kiswatu hunna da tufatar da su bil ma'arufi da kyautatawa la tukallafu nafsun ba a ɗora wa rai illa wus'aha sai abin da ran za ta iya la tudarra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa da ɗanta wala mauludun lahu bi waladi kuma kada a cutar da wanda aka haifa masa ɗa a kan ɗansa wa alal warisi mislu zalika waɗannan haƙoƙi sun hau kan wali wakilin waliyi ko waliyin waliyi fa in arada fisalan idan uwa da uba suna nufin yaye ɗansu an taradin min kuma ba makawa ya kasance sai an samu yarjejeniya tsakaninsu wata shawurin da kuma shawari to fala junaha ma babu laifi a kansu a wannan lokaci wa in arattum idan sun yi niyya an tastarbi'u auladakum wa in arattum in kun yi niyya an tastarbi'u auladakum ku shayar da ƴaƴanku ta hannun wata mace ba uwar ba fala junaha alaikum babu laifi gare ku idza sallamtum ma ataitum bil ma'ruf in har kun riga kun ba su abin da kuka yi yarjejeniya da kyautatawa wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah wa alamu ku sani annallaha lalle Allah bima ta'amaluna bisa ga abin da kuke wa basirun mai gani ne Allah ta'ala ya ba ikon aikata alkhairi jiya mun fara magana akan ayan nan muka tsaya wanda ko rabin ta bamu samu iko ba yau muna fatan Allah ta'ala ya taimaka mana mu gaggauta mu kammala ta wal walidat zan yi waiwaye kaɗan in wuce wal walidat iyaye mata muftada khabarin sai a ce al murdiat wanda suke masu shayarwa ina suna shayar da 'ya'yansu guda nawa 'ya'yansu aulada kunna 'ya'yan da suka haifa 'ya'yan da suka haifa ya shafi maza da mata kamar yadda je aran ya kawo aya ta yusi kuma Allahu fi auladikum lizakari mithlu hazzil unsayaini nisa'i aya ta goma sha ɗaya kaga maza da mata sun shiga ciki ina ana shayar da su haulaini shekara biyu kamilaini wanda suke cikakku haulaini shine amaini wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wa anan ala wahanin wa fisaluhu fi amaini kamar da yake a lukuman aya ta 14 kamilaini cikakku liman ara daga wanda yake nufin ayyutin mai cika araba a shayarwa ashe cikan shayarwa shine yaro ya sha nono na wata 24 musamman idan ma a ce dan wata shida aka haifa in ya sha wata 24 ga wata 6 da a ciki wata 30 shine tafsirin wa wasainal insana walidayhi husna ihsana hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahara hatta idza balagha ashuddahu wa balaga 40 sanatan cikin suratul ahqaf ayata 15 kaga anan an samu 30 in kuma ya zama nonon da ya sha wata tara aka haife shi to ko da nonon wata 21 sha an samu wata talatin ba a yi laifi ba amma ko da shi akwai bukata aka shayar da shi na wata ashirin da hudu a nan ba laifi ba ne ya yi daidai da kur'ani ya shiga cikin haulai ne kamilai ne don mafiya yawa cikin da ake haifa yawanci ko dan wata shida ne wanda yake da sati 25 plus 2 days shine 25 weeks plus 2 days ya bada 177 days ko kuma ya kai dan wata tara da yake kwana 266 ko abin da ya kama da wannan tsakanin wannan plus minus few days to wannan su ne ake samu an haife su mafhum tayyib don haka liman arada ayyutin marraba'a ga wanda yake so ya cika shayarwa wa alal mauludi la ga wanda aka haifa masa da ne uba rizqukunna arzikin su wannan na daga cikin ayar da imamu malik rahimahullah malik bin anas ya dauka na cewa idan mutum ya auri mace in a gidansu ta saba da jin daɗi to wajibi ne in ta zo ya kwatanta ba ta abin da take samu a gida sai ce rizqu hunna kin ce ana duba irin arzikin da ta saba malamai suka ce to babu laifi a duba irin arzikin da ta saba da kuma arzikin miji me dalili in wannan ya ce rizqu hunna to kuma idan ka koma suratul talaq aya ta bakwai ai an ce liyunfiqu sa'atin min sa'ati so da aka kenan ana kula da arzikinsa shi miji da kuma arzikin iyayensa abun da ta saba da shi sai ka yi kokari ka gaya ya za a yi ya zama dai in ba da samu kari ba za ta samu ragi ba in an samu jarrabawa kuma ragi ya dan shiga to kadi gafin ya yi yawa wa kiswatu hunna da kuma tufatar da su bil ma'arufi da abin da aka saba a urfi na al'ada cewa haka ake a shayar da su a tufatar karkashin wannan aya muka yi magana ta ya tabbata a sunna ana iya ba wa mata allowances na shayarwa dan alawansu din lemo dan alawansu da za a rika dan alawansu na lemo dan alawansu na ayaba na kabeji alawansu na kara calories a jikinta alawansu na protein saboda in mace ta haihu tana da bukatuwa ga waɗannan tana da bukatan protein aka ce akwai bukatan akalla kullum 25 gram ƙarin akan abin da ta saba ci yau da kullum kaga kenan in ta haihu da haka akwai bukatan ƙarin kyautata fiye da ta saba don a nan bukatuwar ta karu a wajen calories ana bukatan wajen 450 zuwa 500 everyday karin da take bukata kaga dole sai an kyautata mata a wajen duk waɗannan abubuwan da ka sani suna da bukatu a shirya ta ce a bata so da haka sai ka yi kokari ka samu wani dan alawar dan wani taimako da za ka rika duk wata ta ajiye masa a ne gwargwadon arzikinka duk ya shiga cikin liyun fi gudu sa'atin min sa'ati wani arzikin san ya bada dubu uku a wata ya yi kokari wani ya bada dubu talatin ya yi kokari wani dubu dari ne wani ma da ake sai bayar kada ya gaza miliyan ɗaya saboda shi babban mai kuɗi ne wani ma in ya bada miliyan goma a wata wallahi ba wani kokari ya yi ba don akwai wanda Allah ya ba su arziki to kowa sai duba gwargwadon sa ba sai ka je kana musu da ita tana duba alat ɗin ka ba a'a ba sai an yi musu ba ka tabbatar a matsayinka menene idan ka yi ka kyautata sai ka ba ta gwargwadon wannan abin da Allah ya baka ba a ce wai ka'ida ga kudin ba kowa zai duba me zai iya ne kuma anan babu laifi idan aka ba da ariya in an riga an wuce za ka iya ɗan disposing abin da ka kashe kuɗi ka yi baka don ko wani abu ya faru ba karshe daga baya sai Allah ya buɗa maka sai ka zo ka ajiye ta ka ce wance sannu baban wani to lokaci kaza gaskiya ban samu na miki bai yanzu wata bakwai kuma wallahi Allah ya bani wani abu mai ɗan kauri nawa ne lissafin wata bakwai sai a biya in aka yi sa'a dan ma har ya haddace Qur'ani ya girma in ka bata ai zaka ji dadi ka ce lokaci kaza ba an da shi amma yanzu gashi Allah ya ba mu da yake karatu yana jami'a kuma mahaddacin Qur'ani to nawa ya dace in baki to kagan kadan samu sai ka bata duka ya shiga cin me shine kyautata musu wani lokacin baka da hali in ka samu sai ka zo ka bayar shi addini mu kiyaye fa in ba aka ce ka ciyar kar ka tsaya kana raki kana complain da ni ba da shi wallahi alazim rike iyalai da muke ba wayan mu bane taimakon Allah ne ba mutumin da yake rike gidansa da da sa sai dai da taimakon Allah to ka tuna fa cewa ciyar wanda kake shi yake kara maka albarka duk lokacin da ka ciyar to Allah zai kara maka dan mala'iku suna addu'a kara ne Allahumma ati munfikan khalafan wa ati mumsikan talafan wannan hadisi ne a Bukhari da Muslim Muslim ya kashi hadisi na 1010 cewa mala'iku duk gari idan ya waye mala'iku suna saukowa su guda biyu ɗaya sai ce ya Allah duk wanda ke ciyarwa Allah ka ƙara masa buɗi ɗayan sai ce duk wanda ya matsa bakin aljihunsa Allah ta'ala shi ma ka matse ka hana shi so da ka duk lokacin da kake kyautata musu shine kuma Allah ta'ala zai kara buɗa maka sunnar Allah ce mai bayarwa baya rasawa ba mutumin da a yau wai ciyarwa ta sa ta dauce aruni khailan ala umran bi bukhulihi wa hatu kariman mata min kasratil bazl ai ba a taba sabon mutumin da yake mai kyauta da kyauta ta kashe shi ba sannan ba a taba sabon marowaci da ya tsawon kwana a duniya saboda rowa ba ita kyautan karawa take yi ciyarwan karawa yake ba ragawa yake yi ba iyayenmu da kakanninmu sun fi mu ciyarwa sun fi mu taimako za ka ga mutum a kofar gida yana kwance ka je ka faɗa a gida ba a san waye bane a buɗe kwakwashi a ɗauko maratu a zuba miya a ce ka kai masa Allah ya taimake su mafi yawa sun mutu ba san cutar olsa ba yanzu ga rowar ga cutar olsa in ka tara mutane goma biyar ko shida na da ita wani ma baya azumi da ita ga tsabar ruwa kuma bai samu lafiya ba kuma rowar ba sa kuma ya magance olsa ba ba kuma ina cewa duk mai ulsa ba ne sai a kiyaye na'am don haka Allah ta'ala yace la tukallafu nafsun illa wutsaha. la tukallafu kalmar tukallafu fi'ili ne mudari'i mabniyyun lil majhul ba a dora wa rai illa wutsaha, sai abin da za ta iya kalmar taklif shine al-ilzam bima yashqu ala al-insan dora abin da zai takura mutum sai Allah ce la tukallafu kaga ba a dora wa rai amma a nan ba a kira waye ba ya dorawa ba arama za ka iya nemo mana aya لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا wannan ita ce aya ta ƙarshe a cikin suratul baqara ko kuma mu ce aya ta 286 muhallu shahid shine la yukallifu llahu nafsan kaga anan an ce ba a dora warai a ƙarshen baqara aya ta 286 Allah ya ce Allah ne bai dora wa kashi kenan kaga shi Allah a cikin shari'arsa da hukunce hukuncinsa suna da sauki babu takurawa yasa duk musulunci babu wata shari'a ɗaya ta Allah da aka yi don a takura wani kuma tun mai imani babu wata dokar Allah da take da wahala bita don mai dalili addinin iya da sauki Allah ta'ala bai sanya wata doka a cikin addini mai tsanani ba Allah ta'ala ya sauwake mana wannan tafarki shine millata abikum ibrahim hanya ce mai sauki a cikin addinin Allah babu alharaj duk abin da yake na alharaj Allah ta'ala bai sanya shi a cikin musulunci ba ya zaɓi addini ya karantar da mu ya umurce mu ya zaɓa mana ko bai sanya mana kunci ko takura a cikinsa ba وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير wai harka da dan gari a Qur'ani kenan ni magana ke kawai na dan kawar da na haka aran masu yake kiwo aya Allah ya ka da alkhairi ai ba laifi aka yi ba yabo ne aka yi wannan ita ma ayar karshe kenan a cikin suratul hajji kenan aya ta saba'in da Allah wa wajahidu fillahi haqqa jihadi ku taimaki Allah kokarin yadda za ku iya huwa jitabakum Allah zaban ku kuka zama musulmi wa ma ja'ala alaykum fi min haraj Allah yace bai sanya muku kunci a addinin musulunci ba wallahi babu takura shine fa la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha kuma la tukallafu nafsun illa wusaha babu kunci ka duba mai sauki sallah fa in ba za ka iya sai ba sai ka zauna in azurba sai ba sai ka kwanta azumin ba za ka iya baka ciyar in ciyarwan babu hali an sauwake maka in ciwo ne na takaitacce lokaci ka ajiye daga baya ka zaɓi kwanakin da kake so lokacin sanyi da ba za ka wahala ba sai ka raba su aikin hajji yana zama wajibi ne ga wanda ke da hali da lafiyar yi in babu hanya ma ya fada a kanka ka duba fa rukunan musulunci ne gaba ɗayan su in banda kalmar shahada wanne ne aka sauke maka kalmar shahada Allah ɗaya idan ka ga mutuwa ka ɓoye ta don ka kubutar da kanka kana da imani a wurin Allah ba duk da kai ba me dalili saboda sauƙin addini babu wahala a cikinsa shine la yukallifu Allah shine tafsirin la tukallafu nafsun illa wus'aha sai abin da ran za ta iya menene abin da rai za ta iya shine iya gwargwadon abin da Allah ta'ala ya ba wa rai duk abin da Allah ya baka to za ka iya in aka bani naira dubu ɗari sai aka ce in taimaki addini dubu goma ai abin da Allah ya bani ya san zan iya ne in shekarunka suka kai sha biyar aka ce kai azumin ramadana ya Allah san za ka iya ne da kake tsumman goyo ba a ce kai azumin ba in an ce ka je aiki hajji an san za ka iya ne mai dalili saboda akwai sharaɗi na dukiya da lafiya da kuma amincin hanya shine asalin ma'anan wuf'aha sai iya abin da Allah ya baka ne yake hawa kanka in kana da dukiya ta shekara akwai zakka in kana da jabar shekara ba babu zakka in ta shekara ba ta kai nisabi ba babu zakka saboda me sai iya abin da Allah ta'ala ya baka لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا وانا كرشان آية تبقى جنين cikin suratul talaq la yukallifu Allahu nafsan illa ma Allah bai tsora rai sai abin da ya bata kaga idan ya baka kudin ya shekara sai ya ce cire zakka in ya baka dukiya ta isa sai ya ce je ka aikin haji idan aki ya halice ka aka haife ka shekarun ka suka kai sai a wajabta maka sallah in ba su kai ba a wajabtawa in shekarun ka suka kai azumi sai a wajabta maka in bai kai ba a yi in ba ka da lafiya sai a sauke maka na wani lokaci in jinya ce ta ɗauki lokaci kuma sai a ce ka ciyar in ciyarwan babu hali Allah ya sauwake maka shine Allah bai dora maka abin da bai baka ba ba wani abin da yake kanka da Allah ya dora maka wanda baka da shi mafhum tayyib don haka addinin musulunci addini ne mai sauki in muka dauke shi da sauki mun huta annabi sallallahu alaihi ke cewa addini yusrun wa la yushadda ad-din ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa abshiru hadisi ne bukhari da muslim bukhari ya kashi hadisi na 39 addinin nan mai sauki ne ba wanda zai takura kansa ya kirkiri abin da baya addini face ya takura kansa duk inda kaga wani tsanani sai ka samu ko wani abu ne na shirka ko wani abu bidai aka kirkiro aka dora wa kai ko wani abu ne na al'ada amma shi addinin a tsarin sa iya da sauki sai dai watakila shirkoki da bid'o'i da al'adu da muka saka su suke takura mu yanzu kayan aure kadai mutum ne ya hana aure amma babu ayar da take sai an yi in kai kyautatawa in aka ba mutum mace aure babu kayan aure babu damuwa in ta je gidansa haƙƙi ne shi ya tufatar da ita ka je ka duba al'adar saudiya wa zai cika maka a ya ce sai ka kai gidan baban yarinya a baka amma kai da kanka da za a kawo maka sai kai tanadin me za ka baka tana zuwa sai ka fito da sabin kaya ka je ga kayan sawanta mu kuma muka takura iyayen mata sai a ce sai ta uban yarinya ya yi gado ya yi kujeru ya yi firij ba an masa adalci kai za ka fanta a kan gada ɗakinka ne kujerun sai an kawo maka gadon sai an kawo maka tivin sai an kawo maka fridge ya kawo telebijinsa ya kawo duk dorawa kai ne kai miji haƙƙinka ne ka yi kayan da matarka za ta yi aiki da shi a daki ka sai gadonka ka sai fridge ɗinka ka sai talabijin ɗinka ka sayi rediyonka ita kuma a ga'ida ba a ce da sama sai ka haɗa wasu akwatuna ka kai ba wani ma ka sai a ce an duba akwatin kaza da ka kafa an daina yayinsa sai ka kawo mai sabon yayi kuma ga mu da jarrabawa sai mu yi ta kinkimo abubuwan da ma ci gaban mu bai kai ba misali mai sauki yanzu akwati mai taya da Allah mun kai inda fa ake aiki da akwati mai taya shine turai da za ga akwai hanyar mota akwai na mai mashin sannan ga mai tafiya da kafa yana jan akwati to ka ɗauko akwati mai taya ja ake an shiga lungun angosu ba kwalta sai kwata an kinkime shi a ka to waye ce akwati mai taya ya hauka waye ce ai duka sa kai a wahala ne kuma maza da shi ne mu ba mu iso wajensa ba yanzu kuma in za a samu wani sabon yayi to sai mu shiga uku a samu wani virtual ko digital akwati da za a bude shi da remote control ko aka yi setting aka matsa sai tashi sai je su amarya ya sauka to daga ranar ran da kake mai ta sace ran ne yayin mai taya ga yar Alhaji Ibrahim ma an kawo mata ai mai buka fuki ne da kansa ya zo gidan to yanzu da an karu bude mana aiki mu kuma mu dora wa iyayen mata aiki na me na sai sun mana kayan daki gadan kwanciyanka ma sai an maka waɗannan kaga al'amura ne da na al'adu ne in aka yi su in akwai wadata ba laifi bane amma a tilasta sai an yi a matsayin rukunin aure ko sharaɗin yin aure to wannan kuma ita ce matsala an yin ma ba a huta ba a yi ta gutsuri tsomi fa bai sa kaza ba kaza ma bai sa ba akan wannan tun ba auren ba kowa yana fushi da kowa Allah ta'ala ya kare mu la tudarra walidatin bi waladiha kada a cutar da uwa da ɗanta idan uwa na shayar da ɗa kada a cutar da ita cutarwa kala kala ne saboda dukkan nau'in cutarwa tsakanin uwa da uba ko uba da ɗa ko ɗa da uwa ko ɗa da uba haramun ne a musulunci ga hadisi mashhuri da kowa ya san shi la barara wala birara annabi yace ba cuta ba cutarwa wannan hadisi ya cikin sahiha hadisi 250 la barara wala birara babu cuta ba cutarwa so daka idan mace ta haihu sai ta duba menene cutar wanda zan yi wa ɗan nan in akwai sai ta yi menene cutar wanda zan yi wa babansa sai ta yi avoiding shi ya duba menene idan nayi yi ɗana zai cutu da ke shan nono sai ya kauce masa menene idan nayi iyali na da kashi za ta cutu sai ya nisance shi sai ya kishiyar cutuwa shine abin da za a amfana da shi nonon ɗa yana da matukar muhimmanci ga ɗan yana da matukar muhimmanci ga uwa iya cikin kuskure mace ta aihu sai da ta dauko wata ta shayar sai ta hana shan nonon jikinta sai a ce za a ba shi nonon da aka yi shi a kwalba ne ko aka yi shi a kwali sai a je sufa market a sayo wannan ɗabi'a ce ta turawa amma mu qur'ani ya mana wasiyar mu shayar da 'ya'ya sama da shekara dubu da ɗari hudu da yankai amma da a europe ba sa wannan sai dai ɗan aka sha ba zai sha nonon mamar ba sai dai a rika ba shi a cikin wata kwalba a je a siyo wai sai a ce an kwaikwaya ba zai taba zama ɗaya da nonon uwa ba in aka hana ɗa nonon uwa an cutar da shi an cutar da ɗa da uwarsa in ita ta hana ta cutar da ɗan ta cutar da uban in kuma tana shayarwa uban bai kula da ita ba ya batta duk abubuwan da take bukata na jin daɗi ta gina jikin ta ya cutar da ita ita ta hana ɗan ta cutar da ɗa ta cutar da uban masu ba ta ba shi mama ba uba ya cutar da idan bai bata abin da zai ce ta ci dan nonon ya samu ɗa ya sha ba idan mata suka haihu suna buƙatar calcium calcium kaɗai rashin su a jiki sai ya kawo musu matsala suna buƙatar ƙarin calories up to wajen 500 calories suna buƙatar protein minimum 25 grams ake buƙatar ƙari wannan kullum day tana bukatan a kara mata sai ta yi ta ce abin da ake ci a gida kawai shine tuwon masara da miyan kuka ba za ka yi wani yunkuri ka kyautata mata ba an samu matsala sai ka taimaka mata da protein ka taimaka mata da karin fat ka sai taimaka mata da dan carbohydrate ko starch da bai yawa ba sannan a samu vegetables a samu fruit wanda zai kyautata wa jikinta in ka hada wannan shine ga an cutar shine la tudarra walidatun bi waladiha kowa sai ya kiyaye hakki. world health organization yanzu da suka fahimci illa na rashin ba wa 'ya'ya nonon iyaye sai yanzu suke ta campaign a turai a rika ba wa iyaye nonon 'ya'ya nonon iyaye a rika ba saboda da ba su yi saboda yaro idan ya sha nonon mahaifiyarsa yana samun wasu fa'idodin da in wani abu ya sha ba nonon uwan ba ba zai samu ba daga ci suka ce yaro yakan zama highly intelligent idan ya sha nonon uwa sun auna basirar wanda ya sha nonon uwa ya fi na wanda aka bashi wani abu ba nonon uwarsa ba ran da aka halatta nonon uwarsa ake bashi wani abu so da Allah an cutar da shi ko ba cutar da shi ba kaga daga nan basirarsa ta samu matsala in kuma ana bashi nonon uwar uwar ba ka ba ta nutritious abubuwa da ya dace ta ci wannan nonon ko an bayar din ba zai cira ɗan a cikin halin yunwa ba zai samu malnutrition idan kuma ya samu wannan kaga kai kuma uba ka cutar dan da ya sha nonon mahaifiyarsa yakan taimaka masa da ikon Allah ya samu sauki na kamuwa da ciwon kansa ita uwar da ke ba da nonon shan nonon da ɗaya yake insha Allah ta'ala bincike na WHO da kuma research na Harvard Medical School yace yana nisantar da su daga kamuwa da cuta ta me da cuta ta kansa dalilin me dalilin shan nono hada ovarian cancer yana iya kare su da breast cancer da ovarian cancer duk dalilin shan nonon uwa da ikon Allah ana samun kariya daga me daga waɗannan cututtuka din saboda uwa ta ba wa nono ya sha sai ta samu kariya shi ma da ikon Allah sai ya samu kariya sannan shan nonon uwa yana hana ɗa samun matsalan obesity shine irin mummunan kiban nan yaron da aka bashi wani nono da ba na uwa ba sai kaga kora masa yawa ko kuma kiban yayi yawa amma nonon uwa tun da hikima ce ta Allah za ka ga kibar ba ta yawa kuma siraran nan ba ta yawa Allah ta'ala yana kare shi daga wannan cuta ta obesity dalilin wannan sannan shan nonon uwa yana rage wa uwar tsammani da kuma yiwuwar kamuwa da cuta ta diabetes cutar shuga kenan ko yana kuma kare ɗan da ikon Allah daga tsammanin ya iya kamuwa da cuta ta diabetes duka waɗannan za ka ga bincike ne na WHO UNICEF harvard medical school wanda mu daman muna yi amma tura wanda ba su yi su ne yanzu ake fahimtar illar abun a jikinsu sai ka ga mutum obesity ya masa yawa cutar kansa su tafi dama mu kuma duk da sauki a wurin mu in an kwatanta da me da wurinsu la darra walidatun bi waladiha kada a cutar da uwa da ɗanta wala mauludun lahu bi waladi kuma kada a cutar da uba da me da ɗansa saboda an hana kan nonon uban bai iya cutuwa sai haifa masa ɗan da zai taso da wata irin matsala saboda an hana shi abin da yake bukata a hakikanin zangon da yake bukatan wannan abun. kuma ɗan da yake shan nonon uwa ya fi samun energy ya fi samun ƙarfi ƙarin amfanin nonon tsakanin uwa da ɗaɗin shine yan uwantaka ya fi karuwa tsakanin uwa da ɗaɗi da ɗan ya sha nonon ta. wannan yan uwantaka din ya fi kulluwa wannan kuma a hadisi ko a qur'ani ba nake magana ba bincike na turai WHO sun tabbatar da haka Harvard Medical School sun nuna da wannan relationship din ya fi karuwa sai ka ga tura waɗanda da ba su shayarwa sai ka ga da a yanzu shekarar su shata ba ruwansa da babansa ba ruwansa da uwarsa kowa is independent kowa ta kansa yake yi yanzu suka fara gyara yanzu ka ga an buɗe shops in sai ka je ka ga irin manyan shagunan su na da suke yi ko na kayan sawa a can irin next shop haka su clark shop da sauransu bris za a ga sai an buɗe wani wuri na shayar da nono yanzu saboda mai saboda an gane amfaninsa in uwa ta zo ce fa ne ɗan ta yana son nono sai ta shiga ciki sai ta shayar da shi nono ta fito ta tafi abinta amma da ba su da shi mafhum tayyib wa alal warith mithlu zalik al ai shine warithul maulud wanda ya gaji alwarithul mauludi wanda ya gaji baban ɗa kamar a sai an haifi yaro watansa biyu ko uku sai Allah dauki rayuwar babansa to sai aka ce yanzu wa zai kula da su da uwar da dan da aka haifa ga wanda yake waliyin sai a samu wani wanda yake gaidiyan din sai kula da su so duk waɗannan haƙoƙin da ya hau kan baban da na kula da uwa da da to yanzu tun da an baka kai ne waliyin su to nauyin ya dawo kanka shine wa alal warisi mithlu zali waɗannan ka'idodi din in uba baya nan ko ya yi tafiya ko babu kwantar da shi ko yana halin jinya da bai san halin da yake ciki ba ko ya rasu to duk wanda ya zama shi yake kula da su yanzu nauyin ya da kansa dole ya tsaya ya tabbatar da an kula da lafiyar uwa an kula da ɗa an kula da komai da komai nasu duba fa addini ba a ma bar mace a halin ba aka ce sai kuma a kawo wani ya kula da ita shine wa alal warisi mithlu zalik wannan ya da kansa mislu zalik ba a ce nahwu zalik ba wato kwatan kwacin nauyin da ke kan uba wannan nauyin yanzu ya dawo kan wali wakilin uba shine wakilul waliyyi kal waliyyi wakilin waliyin ɗaya ya zama kaman waliyi ne ko wakilul wakili kal wakili to zaka yanzu in wakilin wakili ne to ya zama wakili in wakilin waliyi ne to shine waliyin yaron to dole kula da lafiyarsa me ake ba shi wata damuwa yake ciki mafhum tayyib fa in arada fisalan idan suka yi nufin yaye tsakanin uwa da uba labudda an taradin min kuma sai da yarjejeniya kalmar fisal da wannan akwai karin guda biyu a qur'ani da suka zo babu laifi ko rabin ayoyin aran ma ya kawo mana ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا waɗannan wurare guda uku su ne Allah ta'ala ya kira yayaɗa a raba shi da nonon uwa abin da ake cewa yaye shine fisal ko a ce fitam duka ɗaya ne na farko shine a nan ayar a bakara ayar ta 233 na biyu ayar farko da aran ma ya kawo suratul luqman aya ta 14 wa wasaina al insana biwalidayhi hamalat ummuhu wahanan ala wahanin wa fisaluhu daukan ciki da yaye sai Allah ta'ala yake yayensa wata 24 24 manti ne na yaye mafhum tayyib sai kuma aya ta biyu suratul ahqaf aya ta 15 din wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalat ummuhu kurhan wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salatu na shahara kaga fisal to waɗannan su ne ayoyi guda uku da kalmar yaye na raba ɗa da nonon uwar ya a cikin ƙur'ani a waɗannan ayoyi guda uku kuma shayarwa jiya muka ce an ambata guda goma sha ɗaya a ƙur'ani don haka da na yaye da na shayarwa sun zo ne a cikin ayoyi ɗaiɗai guda takwas a ƙur'ani a cikin surori guda bakwai shine ka samu bakara aya ta 133 ka samu cikin suratul nisa'i aya ta 23 ka samu cikin suratul hajji aya ta biyu sannan ka gangara cikin suratul qasas ka dauko aya ta bakwai da aya ta goma sha biyu sannan kuma ka shiga cikin suratul qasas a yanzu ko suratul luqman ka dauko aya ta goma sha hudu ka gangara zuwa suratul ahqaf ka dauko aya ta goma sha biyar sannan sai ka shiga cikin suratul talaq ka dauko aya ta shida in ka tara sai ka ga an ambaci shayarwa sau goma sha ɗaya yaye sau uku a cikin ayoyi guda bakwai a wurare kamar guda takwas so don haka fa'in arada fisalan idan suka yi niyyar raba ɗa da nono za a yaye shi an tarabin min kuma Allah ta'ala ya ce dole ya zama akwai tarabin yarjejeniya idan ƙa'ida yaro bai kai wata 24 na shan nono ba sai uwa da uba za su yaye ko ɗaya yana so a yaye ɗan sai ya shawarci ɗayan sai uba yake so ce ina ga hajiya ko ummu abdullah ko ummu wani ina ga ya dace a yaye yaron nan me dalilin ka kaza ni fa gaskiya ina ga bai kai a yaye shi ba wani a a ya dace a yaye a a bai kai a yaye ba sai sabani ya shiga tsakani to anan ba za a yaye shi ba me dalili sai an samu tarabin dole sai uwa da uba sun yi amince uba bai da iko a kashin kansa ya ce dole sai an yi a wurin ba a masa biyayya sai uwar ta so ita uwa ba ta da iko uba ya ce no ta yayi sai an samu tarabin shine yadda daga bangarori guda biyu haka Allah ya faɗa amma in ya kai wata 24 to anan ana iya yi amma in bai kai ba sai an samu tarabin yarjejeniya na me na abin da za a bashi a yayi shi sannan wata shawurin a lokacin in ba su samu yarjejeniya ba ko kuma sun samu yarjejeniya sai su nemi shawara na ma'abota ilimi shine a duba wani likitan da ya san nutrition ko ya san yaye ko kuma pediatrician pediatrician wanda ya san likitan yara sai a je wurinsa sai a shawarce shi shine sai a yi shawari qur'ani ya mana umarni da shawari hatta annabi da ake wahayi Allah umarce shi da shawari فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين a cikin suratu ali imran ayat 159 Allah ta'ala yace wa shawirhum fil amri ka shawarce su cikin al'amari annabi ake yi umurni so ba a yaye sai an yi shawari idan bai kai wata 24 ba ko kuma ana ga iya da wani cuta to sai a yi shawari a ga ya dace a yayi ko bai dace ba sai a tafi wajen likitoci annabi da kansa aka masa tambaya akan al'amarin da ya shafi agriculture ko health ko wani abu lokaci zai ce wa sahabbai ku tambayi wanda suka sani ga hadisi a muslim da ya ce antum a'lamu bi amri duniyakum wa fi riwayatin bi umuri duniyakum hadisi na 2363 ku ne kuka san al'amarin duniyanku so da sai a binciki likita muna so mu yaye saboda kaza ko muna so mu jinkirin yayewa saboda rashin lafiyarsa to sai ku nemi shawari ba kuma an tara sai kun yarjejeniya sannan uwa da take shayar da ɗa daga cikin abin da ke da muhimmanci wasiyar qur'ani shine ana son ka rika yawancin dibino wanda yake fresh date irin fresh din nan mai dan laushi wanda za a gan shi kamar bai gama nuna ba wannan iya da matukar muhimmanci matukar muhimmanci ga uwa da ke shayarwa a yawai ta saya mata dibino ba bushashe ba dibino da za a gan shi fresh din nan wanda ake ce masa har ma za ka nemo aya wa huzzi ilayki bi jiz'in nakhlati tusaqit alayki hudaban cikin suratul maryam aya ta 25 da maryam ta haifi isa alayhi Allah ya umarce ta wa huzi ilayki bi jiz'in nakhla tusaqitu alayki rutaban janiya shine rutab to wannan dibino rutab iya da matukar muhimmanci matan da ke da juna biyu su yawaita ci kusa da haihuwa sannan in suna shayar da yaro su yawaita cin dibino rutab wannan wasiya ce ta qur'ani mai muhimmanci in ana yi za a ga amfanin sa so a lokacin sai su shawari wa in rattun an biyu. idan kun yi niyyan ku ba da shayar da yaro ga wata akwai uzurin da ke sa a bayar misali ko uwa ta rasu dole za a ba wata da shayar na biyu ko uwa ba su da lafiya akwai cututtukan da idan uwa na da shi bisa ga harvard medical school research nasu da kuma irin health lion ba a son uwa ta shayar da ɗa nono a lokacin da suke cikin wannan cuta kamar uwar da ke da cutar kanjamau hiv ba a so ta ba wa yaro nono saboda iya iya ɗauka a wannan hali uwa da take da take shan hard drugs wanda shan su haramun ne a musulunci kamar marijuana ko cocaine ta ba wa ɗa nono haramun ne babu saboda zai iya cutar da shi wannan abun da ake uwa da ke da cutar tuberculosis da yake active ba a so ta ba wa ɗanta nono a lokacin zai iya cutar da shi uwar da take yin abun da ake cewa radiation therapy kamar yadda ake yin radiation na kashi akwai radiation therapy a lokacin da ake radiation therapy ba a son uwa ta rika ba wa ɗanta nono a wannan lokacin a lokacin da uwa take kansa chemotherapy ba a so ta rika ba wa ɗansa ɗanta nono a lokacin saboda wannan abin da take aiki da shi a lokacin da ake mata zai iya cutar da ɗa waɗannan na daga cikin cututtuka da idan uwa tana da shi a lokacin ba a so ta shayar da ɗa larura ya faru sai a daimi wata mai shayarwa ta shayar da shi shine wa in arattum an da da auladakum in kun yi niyyar ku nemi wata ta shayar muku da ƴaƴanku don irin waɗannan jarrabawa da kuka samu kanku a ciki da bai dace a ba a bashi nonon uwa ba shi kansa ɗan akwai cutar da ke hana a bashi nono ina ga shi ne glactosomia in ɗa yana da wannan in ya sha nonon kuwa baya narkewa to a lokacin za a neman wata mai shayar da shi da nonon ta zai iya narkewa a jikinsa ko kuma za ta kula da shi ta shayar da shi ba sai ta ba shi nono ba so da ana samun uzurin da ke hana uwa ta shayar ko shi ɗan a hana ba shi wannan nono ɗin mafhum tayyib fala ha alaikum babu laifi gare ku idza sallamtum ma ataytum bil ma'ruf idan kun biya masu shayarwar kudin da za ku shayar mu a yanzu babu gane a kokarin mata na shayarwa ba saboda mai ana shayarwa kyauta ka je ka Europe ban wuraren da na san Allah ya jarraba mutum ya rayu a wurin ka ce za ka ɗauko wata mai shayar da ɗa gida ka ga albashin in kai wasa albashin ka na wata a Najeriya ba zai iya biyan kuɗin shayarwar sati da ba duk in ka tara sai ga shayar da yaro ɗaya ana bukatan pound dubu ɗaya ga mai shayarwa kawai ta zo ta rika shayar da shi in kai lissafi yanzu a naira maybe naira dubu ɗari biyar da hamsin a yanzu ko abin da ya kama da haka a wata in ba albashin ƙaran momi ba <laughs> to kaga ai ba zai yi ba to shi sa in mu anan ba mu da al'adar ɗauko mai shayarwa inda Allah ya jarbe mu da wani za ka ga anan za a rika kyautata wa matan da ke shayarwa za ka gane ba karamin nauyi suka ɗauka maka ba kuma ko yanzu iyalin ka ta samu halin rashin shayarwa ka ce a ba da wani ta shayar in dai aka ce wai a irin burane ne ba a kauye za a yi ba a cikin abuja ne a a lagos ne a a port harcourt ne a a kaduna ne musamman zababbun wurare to za ka sha mamaki kuɗin kawai na transport ɗinta everyday ya ishe ka in kuma a gidanka aka ba bata daki to shi kenan ka ki kara aure ka kara aure baka sani ba shine ne saboda budget din ya karu a kanka kawai kwana ne ba a rabawa amma sai ga hidimar ya karu waɗannan abubuwa da dama da iyalai suke dole a rika appreciating ana kyautata musu ana kuma kawar da kai daga kurakuransu da ba su saka kara sun karya ba wanda suka yi tsanani a gyara musu kuma a kyautata musu usulubi a wurin gyarawa din wattaqullaha ku yi takawa zuwa ga Allah mu dai dage mu kammala ayan nan ku yi takawa zuwa ga Allah ku zama masu cikakkiyar biyayya gare shi wa alamu ku sani annallaha lalle Allah bai ma ta'amaluna ga duk abin da kuke aikata basirun mai gani ne wannan karshen ayar ya gaya mana cewa kashedi ake mana ko ba kashedi ba wallahi ya fi kama da kashedi don ba a ce gafurur rahim ba sai aka ce bima ta'amaluna basir duk abin da kake yi magidanci wa danka ko ƴarka akan shayarwa ko kuma ga uwar Allah ya ce a gaya maka yana gani ai wannan ya fi kama da kashedi saboda mai saboda haƙƙi ne da ba kullum muke kiyaye shi ba ya fi kama da kashedi ake mana ku kiyaye ba Allah yana gani ka bar mace ta kana da arziki ka batta da tuwon dawa da miyan kuka in aka yi magana ka ce ai sun fi ƙara ƙarfi ƙarfi ake so ta ita matar in ƙarfi take eh, wrestling ake da ita ko ko judo ko boxing za ka auro ta ne ai ba ƙarfi ba ba dambe za ta je ta ba lafiya ake so ta yi ba ta ƙara ƙarfi ba so mu kiyaye waɗannan albu abubuwan da muke Allah yana gani su ma iyaye mata suka zalunci ƴaƴan da muke haihuwa Allah yake a gaya musu yana gani saboda a wannan kashedin ya shafi kowa ya shafi kowa da ta haihu ya shafi uban da aka masa haihuwa shine kowa ya kiyaye haƙoƙin junansa Allah ta'ala ya ba mu ikon kiyaye haƙoƙin juna Allah ta'ala ya samu wani lafiya subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله تعالى